العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau sha biyu ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa كما يو kuma yau أكو ميلادية watan بيدو miladiya تقص a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairil anami wallafar babban malamin hadisi al muhaddis abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili al-hanbali alaihi rahmatullah muna cikin kitabul jihad mun kusan karkare wannan kitab din za mu tashi hadisi na 421 a irin kwafi na bala ya ce an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kala ajiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداء خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداء إلى مسجد بني زريق ميل وأن حديث an samo عبد الله بن عمر رضي الله عنهما abdullahi bin umar ba bakonmu ba ne hadisansa da yawa sun gabata a cin wannan hadisi yana cin almukfiru na minar riwaya yana cin sahabban da suka fi kowa yawan riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana cin almukfiru wato sahabban da suka fi yawan fatawa an sha ba mu tarjamarsa sau da ka ba bako ba a wajenmu ƙala ya ce أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل النبي صلى الله عليه وسلم يا إيري na dawakan da aka yunwatar da su aka ramar da su min alhafiya'i suka yi tsere daga wajen da ake ce masa alhafiya ila saniyatul wada'i zuwa wajen da ake ce masa saniyatul wada'i a cikin garin madina wa ajra ma lam yudammar sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya tsere da dabbobin da su kuma dawakan da ba a ramar da su ba min saniyati ila masjidi bani zuraiqin daga wajen da ake ce masa saniyatul wada'i din zuwa masallacin da ake ce masa masjid bani zuraiqi qala ibn umar sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yace wa kuntu fi man ajira ina cikin waɗanda suka yi tsere suka yi gudu da waɗannan dawaka ƙala sufyanu al imamu sufyan ibn uyayna rahmatullahi ya yace min al ila saniyyatil wadai nisan da ke tsakanin wajen da ake ce masa alhafiya zuwa saniyatul wada'i khamsatu amyalin mil biyar aw sittatun ko kuma mil shida wa min saniyatil wada'i sannan daga wajen da ake ce masa saniyatul wada'i ila masjidi bani zuraiqin zuwa masallacin da ake ce masa masallacin banu zuraiq milun kamar mil daya wannan hadisin kamar yadda muka gani yana bayani akan dawakan da ake tanada domin jihadi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'afrasu salatatu dawakai kala uku ne farasun lirrahmani wa farasun lil'insani wa farasun lishaitani akwai dokin da ake tanada sa na Allah ne akwai dokin da ake tanada sa na mutum ne akwai kuma dokin da ake tanada sa na shaidan ne dokin da aka tanada na Allah shine dokin da aka yi masa tarbiyya ta je jihadi jihadi na ɗauka addinin Allah wannan dokin doki ne da ake samun lada da shi shine ake nufi da farsul lirrahban akwai doki farsul insan dokin da mutum ya tanada wanda zai rika harkokin rayuwarsa da shi ya haushi ya je cefane ya haushi ya tafi neman abin arziki wannan doki na ɗan adam ne ya halasta mutum ya mallake shi akwai farasun lishetan shi ne na uku akwai dokin da shi na shaiɗan ne shi ne dokin da aka tanada don alfahari da garari da nuna isa da kuma girman kai a ban kasa to wannan doki na shaiɗan ne to dawakan da suke lirrahman dawakan da aka tanada na jihadi akwai nau'in training ko kuma tarbiyyar da ake musu daga cikin tarbiyyar da ake musu ana ramar da su a hana su abinci su saba da yunwa na ɗaya kenan su saba da wahala na biyu kenan sannan kuma jikinsu ya zama bai da nauyi domin ko dan adam ne jikinsa ya nauyi da yawa ya kiba da yawa sai ya zama ba zai iya yin komai ba to shi ne ake ce masa tabmir tabmir shi ne tajwi'i التضمير شيني التجويع أساء بينوى أينوى تد أبو أكباش أبنشي دومن أمس تربية يزم بايد نوي وشيني نا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يكبام لاباري cewa annabi sama ya tanadi wasu dawakai na jihadi aka sa dawakan na aka yi wato aka kiba su abinci su karani. Ko bayan an gama musu wannan tirenin din ko wannan tarbiyyar to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa a yi tsira da su domin a ga za su iya ɗaukan wahalhalin jihadi sai ya ce daga wajen da ake ce masa alhafiya zuwa wajen da ake ce masa saniyyatul wada dukkanin su wurare ne a cikin madina sai annabi sama ya ce a hausu a yi tsira da su aka hausu aka yi tsere da su na wajen mil biyar ko kuma mil shida domin daga alhafiya kamar yadda al'imam sufyan ibn uyayna ya fassara rahmatullahi alaihi ya ce daga alhafiya zuwa saniyatul wada tafiyar mil biyar ko tafiyar mil shida mil nasu na da mil nasu na da mil nasu na da bai kai kilomita da ake da ita yanzu ba domin mil a da shine alfa zira'in shine zira'i ƙafa kafa dubu biyu kafa dubu biyu to shine zai baka mil ɗaya kagare tafiya tana da nisa kamar ka ce kafa dubu kafa dubu goma kenan kafa dubu goma ko kuma kafa dubu goma sha biyu aka sa su suka yi tsere bayan an gama musu tirenin an sa su sun zama ba su da ƙiba sannan su kuma dawakan da ba a musu wannan training din ba ba a musu tazmiri ba ba a yunwatar da su ba suka zama akwai mai a jikinsu suna da suna da matsi suna da kiba su kuma sai annabi sama ya ce to su ma a dan gwada su a ga me za su iya yi shine sai aka sa aka ce to daga wajen da ake ce musu faniyatul wada zuwa masallacin da ake ce musu masjidu bani zuraiqin shi ma a madina yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma ai tsere da su a gani shi kuma tsakanin eh, taniyatul wada'i zuwa zuwa zuwa zuwa masjidu bane zuran mil ɗaya wato kafa dubu biyu ce mun gane malamai suka ce babban abin da hadisin ne ke karantar da mu shine halascin a yunwatar da dawakai domin a yi musu tirenin su saba da wahalhalu domin a yi jihadi da su fi sabilillahi domin idan abu ya kiba da yawa to baya iya juriya baya iya wahala amma idan dama an saba masa ya saba da yunwa ya saba da kishi jikinsa ya zama ya yi kaushi to sai ya zama duk wahalar da za a tafi da shi sai ya zama ya iya fuskantar wannan wahalar irin waɗannan dawakan ne Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin alkur'ani yake cewa wal'adiyati dhabaha Allah madaukakin sarki yana kai yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke kai hari da asuba idan saboda tirenin ɗin da aka musu in suka hau da in suka hau dutse sai su kunna wuta da kofatansu in suna gudu sai ka yi kofatansu na kunna wuta in suka haɗe da duwatsu Allah ta'ala ya rantsuwa da su aka saukar da su wato wal adiyati dhabha fal mughiyati qadaha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jama'a su ne ake rantsuwa da su in waɗannan dawakan da aka musu tireni to wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan sannan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewa cikin abin da ake tanada na jihadi akwai dawakai Allah ta'ala ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum Allah ta'ala ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanadan ma abokanan gaba duk abin da kuce da shi na ƙarfi mastata'tum duk abin da kuka iya mallakarsa na ƙarfi wa min ribatil khayr sannan kuma da daura dawakai ku zama kuna da dawakai waɗanda ake tafiya jihadi da su in kuna da waɗannan nau'ukan ƙarfin annabi sama ya fassara alquwa yace ala innamal quwwatur ramyu ala innamal quwwatur ramyu ala innamal quwwatur ramyu annisu mai ce karfin da Allah yake nufi yana nufin iya harbi malamai suka ce akwai akwai sirri na ubangiji a cikin nan sai da kuma gaskata annabtar annabi salama kage yanzu ai karfin da ake takama da shi a duniya ai na harbi makamin da za a cilla shi daga wata ƙasa ya tafiya kilomitoci dubbai ya je kuma ya abin da ake son yayi a wata ƙasa kaga arramyu din kenan to sai Allah ta'ala kuma sai ce wa min ribatil khayli sannan kuma da daura dawakai ku zama kuna da dawakai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum idan kuna da wannan tanadin to za ku tsoratar da makiyan Allah kuma makiyan to abinda hadisin yake karantar da mu kenan dawakai ya halasta da manufar a yi musu tirenin ya halasta a ki ba su abinci domin su saba da wahala jikinsu ya zama ya saba da wahala jikinsu ya zama babu mai a ciki da yawa ba su da kiba sosai ta yadda duk inda za a shiga da su za su iya shiga ba tare da sun turgude ba ko kuma sun gaji Shi ne abin da hadisi yake karantar da waɗannan sunayen wurare ne saniyatul wada akwai saniyatul wada a maka abin nan sannan akwai saniyatul wada a madina nan annabi sama Abdullahi ibn Umar yana ba da labarin saniyatul wada'i ta cikin garin Madina mun gane ai ba ta Makka ba hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu ma qala أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني abdullahi ibn umar ya sake ruwaito hadisi yace ce uribtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin a shekarar da aka yi uhud wa ana arba'a ashrata sanatan a lokacin ina dan shekara goma sha hudu falam nujizni sai annabi ya ce ba za a je da ni ba annabi sama ya ki ba da damar a tafi da ni jihadi a lokacin shekarun abdullahi ibn umar shekarun sa sha hudu falam yujizni fil muqatalati annabi sama bai ba da damar a je ayyaki da ni ba wa uridtu alayhi yawm al khandaq amma da aka zo yakin al khandaq sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn 15 sanatan a lokacin shekaruna 15 fa ajazani sai annabi sama ce babu laifi a tafi da a cikin wannan hadisin malamai sun tattauna tattauna mai tsawo na farko yakin uhud yakin uhudu an yi shi a shekara ta uku kauli rajihi ke a shekara ta uku aka yakin uhud shi kuma yakin khandaq shi na ake ce masa ghazwatul ahzab wanda Allah ta'ala ya saukar da sura akai suratul ahjaj shi kuma an yi sha shekara ta biyar ne kauli raji to kallon wannan hadisin na abdullahi bin umar ya sa wasu daga cikin malamai suke cewa uhud a shekara ta hudu aka yi ba a shekara ta uku ba amma limamu ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ba su amsa yake cewa cewa shekarun shi sha hudu an ki tafiya da shi da cewa shekarun shi sha biyar an ba da izinin a tafi da shi babu cin karo a tsakaninsu larabawa suna da wata ɗabi'a a kirga idan abu ya rage saura ɗan kaɗan sukan haɗe shi kamar misali shekarun shi goma sha uku da wata bakwai sai su ce shekarun shi sha hudu ina jin har hausawa ma suna wannan shekarun shi sha uku da wata bakwai misali sai su ce ai shekarun shi sha hudu sha hudu shekarun shi sha hudu da watanni kaza sai su ce shekarun shi sha biyar kawai in dai ya shiga shekara misali an haifi mutum alif ɗari tara da casa'in a watan disamba alif da ko watan novemba watan sha ɗaya ko alif ɗari tara da casa'in sai aka shiga shekara ta dubu biyu da sha takwas shekarun shi nawa kenan amma watan januwari in za a yi dikin dikin dikin dikin shekarun shi nawa sannan kuma in za a itibarin da ya shiga shabo ya shiga shekarar da zai cika wannan shekarun da ake bukata ya cika ba a yi duk indikin ba shekarun za su zama daya za a samu tazara a wajen ba da labari tazaran me tazarar shekara daya ko kuma tazarar shekara ko tazarar watanni watanni ya lalakalli sha ɗaya ko watanni goma to a kirga akan yi haka abdullahi bin umar radiyallahu anhuma lokacin da aka yi yakin uhudu a shekara ta uku aka yi domin manya-manyan yakoka da aka yi su a jere suke badar an yi a shekara ta biyu uhud an yi a shekara ta uku ba sake samun wani yaki gagarumi da aka yi ba akwai saraya wato yakokan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura bai je da kansa ba a tsakanin uhud da kuma ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab Eh, khandak a shekara ta biyar aka yi to sai ya zama abdullahi ibn umar lokacin da aka yi uhud shekarun shu ba su wuce sha uku da wani abu ba idan aka kuma zo yakin khandak shekarun shi sha hudu da watanni to sai masu kirga idan suka tashi shine yake ba da labari nan ya ce lokacin uhud shekarun shi sha hudu a watanni shekarunsa sha uku ne da watanni lokacin da aka zo kuma za a yi yakin khandak a shekara ta biyar shekarun shi sha hudu da watanni bai cika shekara sha biyar ba cif To to ne sai annabi sama ya bada a can annabi ya hana aje da shi a nan kuma annabi sama ya bada damar a tafi da shi malamai suka ce babban fikihun hadisin shine yana karantar da mu baya halatta a sa yara su je yaki musulunci shine addinin da ya fara kare hakkin yara ba a yadda je da yara yaki ba sai dai idan yaran sun zama irin yaran da ake ci mushi kwage ka gan shi yana da ƙananan shekaru amma kuma kila yana da wata dabara da ya iya yi sosai kamar mun faɗa lokacin da aka abin nan waɗanda suka kashe abu jahalin a yakin uhud eh, waɗannan da mu'azu bin amr bin al-jamuh ko eh, da mu'azu bin asra waɗannan yaran guda biyu eh, abdullahi bin umar ya fi su girma lokacin da aka je uhud amma sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai su sun iya harbi sai annabi sun ce a tafi da su so daga kuma aka tafi da su suka yi wancan aikin suka kashe abu jahil mun gane a badar ke to wannan shi ne so daga a musulunci yara ba a zuwa da su yaki shi yasa ma ba a taba su idan an je in an je garin abokanan gaba ba a kashe yara cikin wasiyar da annabi sama yake masahabbansa kar su kashe ƙananan yara kar su kashe mata kar su kashe tsofaffi kar su kashe masu bauta a cocin su annabi sama yana faɗin wannan sannan sannan sannan sannan bayan wannan bayan wannan malamai sun yi istinbatin wani fikihu wasu sun haddada shekarar balaga da wannan hadisin wasu malamai suka ɗauka suka ce sin bulugh shekara sha biyar ne amma dai malamai da yawa sun musu sun mayar musu da martani akan cewa wannan baya nuna tahdidi cewa ga shekarar da kowane yaro zai balaga wannan yana sabawa gwagwadon gari da kuma al'umma akwai garin da kila yaran su wasu shekarun su sha biyu sai su balaga wani kuma garin sai su kai shekara sha takwas sannan su balaga wasu kuma shekara sha biyar so da aka kauli radihi a game da balaga ba yi da alaka da shekara yana da alaka ne da yanayin mutanen wuri da kuma irin abin da suke ci da kuma yanayin rayuwarsu zafi ko sanyi suna faɗa suna cewa garin da ya fi zafi to an fi tsammanin yaran garin su zama sun balaga da wuri garin da suke cikin sanyi yaran su ba su ci ga balaga da wuri ba wannan shine kauli radihi وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سحمين وللرجل سحما دقى عبد الله بن عمر دي هيا نزو حديثي نوكو تينا دي الناس دي يشي من زال السما قسم في النفل النت السما يا غبا أغنيمة النفل الغنيمة دعما النفل الزيادة قاري أي to abu ne ai da kuka sama ƙari ne a dukiyarku shi yasa aka ce masa nafi qur'ani da ya tashi ya kira shi da al-anfal ya sa shi a matsayin jami'i to annan su sama ya raba qasama fil nafli ya raba ganima lil farasi sahmaini doki yana da kaso biyu walil rajuli sahman sannan kuma mutum shi kuma yana da kaso daya idan ka tafi da dokinka to za a baka kashi uku kashi biyu na hidimar doki kashi ɗaya kuma naka haka ake rabawa in mutum ya tafi a ƙasa bai je da komai ba sai a bashi kasan shi shi ke haka ake raba ganima Haka je aka dawo za a ba doki kashi biyu saboda hidimomin doki suna da yawa eh, yasa yan kaga mutum ya aje doki a kofar gidan shi to ba talaka bane shi Hmm? Eh, shi ne malaman fikiwa in suna son in suna son su tsokana sai su ce wani ya baka jingina doki ya zo ya ce karanta mushi dubu goma sai ce ga dokin shi jingina sai ya ce ya halatta ka rika ci da dokin sai kuma ka rika hawan shi kamorai ba gwadon ciyar da shi da kake yi domin ai mai rai ne shi ko an kama ka za ka rika bashi abinci to in ka bashi abinci sai ka hau shi kenan ka more kuɗinka hmm. ranar da ya samu dubu goma ya kawo maka shi kenan sai ya tafi da dokin shi kila kafin <laughs> ya kawo maka dubu goma za ka yi lissafi sai ka kashe dubu hamsin to doki kula da shi na da wahala to shi ya sa shari'a musulunci sai ta sa eh, idan mutum ya tafi jihadi da doki sai a ba shi kashi biyu na dokinsa kashi ɗaya kuma sai a bashi nashi kenan haka ake raba ganima kaman kuma yadda muka aka aka ambata mana a cikin humusi ake rabawa eh, a cikin kai abin nan an cire humusi eh, in an cire humusi humusi haƙƙin Allah ne da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama a lokacin da babu annabi sallallahu alaihi haƙƙi ne na baitul mali za a cire a ba baitul mali kashi daya kaso hudun ne shine za a raba ma mayaka doki kowane doki na da kashi biyu mahayinsa kuma na da kashi daya wanda kuma ya tafi a ƙasa yana da kashi daya shi kadai za a ba shi shi ne abin da hadisi yake kiran fudda mu wa anhu anna rasulullahi sama kana yunaffilu ba'd man yab'athu fi sharaya li anfusihim khassatan siwa qasmi 'ammati al-jaysh daga abdullahi ibn umar dai har yanzu yace kana an nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yunaffilu ba'd man yab'athu fi sharaya yakan ƙara ma wasu da ya aika su yaƙi li anfusihim khassatan sai ba su wani kaso na daban a keɓe siwa kasmi ammatil jaishi sabanin bayan kasan da aka ba saura sai annabi sama sai ya kalla kila akwai wata shaida da aka bada cewa wane ya yi kwazo a jihadi ko wane ya shiga wajen da kowa ya ji tsoro sai man su mai ɗibo wani abu sai a bashi na daban sai a ce ya ma'aikin Allah wannan yana da iyalai da yawa a gidansa sai maza sama ya ɗiba wani abu ya ƙara masa wannan da yana cin tasarrufin ra'i alal ra'iyya malamai sun ce manutun bil maslaha ne za a kalli maslaha ko dai a kalli maslaha kwazansa a wajen jihadin ko kuma a kalli maslaha ta kila yana da wani nauyi na daban da sauran mayaka ba su da shi shi a bashi to wannan ya halasta akwai malaman da suke ganin wannan khususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kadai bayan annabi sallama ba wanda zai wasu kuma malaman suka ce a'a annabi sama yayi tashri'i ne dukkan wani shugaba yana da ikon da zai yi wannan hasbal maslaha ya kalli maslaha in akwai maslahar da zai sa za ta sa ya ƙara ma wasu sojoji abin da aka riga aka raba bayan abin da aka raba su kuma a basu wani kaso na daban domin ƙarfafa su ko domin ƙara musu ƙarfin gwiwa ko domin suna da wata hidima ta daban to babu laifi maganan malamai ta biyu ita ce daidai cewa tashri'i ne annabi su alaihi wasallam ba khususiyarsa ba khususiyarsa bace ya halasta duk wani shugaba ya zama yayi wannan an shar'anta masa in aka je jihadi aka dawo aka samu ganima bayan an raba to shugaba na da ikon da zai kalli wasu su kuma ya ba su wani abu na daban mun gane ai wannan eh, wasu malamai sun buɗe shi suka ce ba sai a ganima ba kawai ya halasta shugaba ya kalli wasu bayan albashi da suke da shi a wajen aiki ya ware shi ya ba wasu wani abu na daba shi nashi ne wannan an ba shi wannan iko yana cin ikonsa amma da sharaɗi ya kasance akwai wata maslaha akwai maslaha mu'tabara wato akwai wani abu da ake ganin zai kawo gyara da ci gaba a wajen aikin ko kuma a ƙasa ga baki ɗaya to ya halatta ba sai kawai a jihadi ba mun gane وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا daga sayyiduna abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais shi ma tarjamarsa ta gabata a baya abdullah ibn qais abu musa al-ash'ari yana cin fuqaha sahaba yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sama ya tura su tun yana da rai a matsayin wakilansa kuma alƙalai tare da mu'azu bin jabal radiyallahu anhu annabi sama ya hada su yace su tafi garin yaman dama yaman garin su abu musa ne shi kuma mu'az dan jabal dan madina ne sai manzon sama ya hada su shi abu musa lashari dan gari mu'azu bin jabal shi kuma ya fi shi fiqhu amma dukkanin su faqihai ne masana fiqhu ne a cikin sahabban annabi sallama kuma sannan qari'ai ne masana Alƙur'ani ne domin da idan aka ce masanin ƙur'ani to masanin fikihu ba bambanci wanda ake tsammanin ya zama malamin fikihu a da shine alaramma mahaddacin Alƙur'ani to masanin fikihu kenan to abu musa lashari yana cikin sahabbai waɗanda suke kurra'u kuma fuqaha masana Alƙur'ani kuma masana fikihun musulunci so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su da shi da sayyidina mu'adh ibn jabal zuwa yaman kuma ya ci gaba da zama haka har zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala an zamanin sayyidina Umar mun san wasiƙe wasiƙen da sayyidina Umar ya rubuta masa daga ciki akwai mashhuriyar wasiƙa wadda ta zama kaman misali a ce wani handbook ne wani littafi ne da alƙalai ya waje ba su zama sun mallake shi ba alƙalai ba kawai gabanni. malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya dauke shi ya masa sharhi ya rubuta littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin asali dalilin rubuta littafin kenan sharhin wannan wasiƙa ce da sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya rubuta ma abu musa al-ash'ari saboda abu musa al-ash'ari babban sahabi ne masanin sannan masanin alqur'ani to abu musa al-ash'ari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya daga makami akan mu falaysa minna baya cikin mu musulmi ya zara takobi ya zo yana yaƙa ƴan uwansa musulmi annabi mai ce falaysa minna to baya cikin mu aikin musulmi ya fito da makami yana yaƙa ƴan uwansa musulmai zai iya zama al zai iya zama al-khuruju zai iya zama al-hiraba al-baghy shine kawai mutum ya zo ya dau takobi kawai ya dau makami kawai ta kashe musulmai ko ya yadda da shugabancinsu ko bai yadda da shugabancinsu ba sunansa baghy albaghi kai musulmi mutum ya zo ya musulmai aikinsa albaghi ne masu shi shi ne ake ce musu albughatu aikinsu kuma albaghju alkhuruj shi a nada shugaba musulmi sai wani ya fito daga cikin musulmai ya ce shi bai ji da shugabancinsa ba sai ya zo ya rika yaƙar gwamnati wannan ne ake ce masa alkhuruj masu wannan aikin shine ake ake ce musu alkhawarij alhiraba yaƙar musulmai da ƙwace musu dukiya musulmi mutum ya fito da makami ya kashe musulmai ya kwace musu dukiya alhiraba ke dukkaninsu waɗannan miyagun ayyuka ne kuma haramun ne a cikin musulunci kuma suna cikin abin da ke halasta jinin mutum wato mai wannan aikin ya halasta a yaƙai ya halasta a yaƙe shi mutumin da aka zaɓi shugaba al'umma ta yi ittifaki a kansa sai ya fito ya ce shi bai da wannan shugaban ba annabi sallama a hadisi sahihi wanda al muslim ya fitar da shi annabi sallama ya ce duk a hada a kai sai an kashe shi ba khawarije kenan haka albari mutumin da zai zo kawai ya ta mai uwa da wadi ga musulmai kawai ya ta kashe musulmai irin masu zafin ran nan wasu matasa ko ya ce ai ga baki ɗaya ma da al'umma ta kafarta ba hukunci da ba hukunci da alkur'ani so da ya halatta ai ta kashe mutane wa ka'idan musulunci hukuncinsa a kashe shi so da baya halatta musulmi ya ɗau mataki ya ɗau makami ya zo yana ya kai uwansa musulmai haramun ne a musulunci babu kyau kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan alkaba'ir mutum ya ɗau makami yana kashe musulmai haka nan kawai shi yasa babu wata ƙofa da aka buɗe musulmi yanzu ko yana kashe musulmai ko wancan waɗancan algugatu ɗin masu yakin to in son samu ne ya zama gwamnati za ta ba da oda a yaƙe su da alhawarij ɗin in ba haka ba sai ya zama yaƙi ya zama alharbul ahliya sai ya zama ana yaƙin batata dan kasa da dan kasa wancan dan kasan ya fito da makami wancan ma ba da izinin sojoji ba da izinin gwamnati ba ba a tsari ba sai su fito za su yaƙe su to shi kenan sai a yi ta kashe musulmai to amma idan ya zama a ƙarƙashin shugabanci ake yi akwai shugaba shi yake ba da umarni a ƙarƙashin sojoji na musulunci to shi sai ya zama an kashe wannan matsalar sai ta zama bata wannan akwai tarihi na abin da ya gabata tun a zamanin sayyidina musamman zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu haka ya faru khawarijawa sayyidina Ali ya yake su kafin ya yake su ya tura musu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya je ya tattauna da su Abdullah ibn Abbas ya fara ba da shawara cewa ya aike shi ya je ya tattauna da su sayyidina Ali ya ce zaka iya ya ce eh zan iya ya to ni ma ga shawara ta yace jadilhum bil sunani wala tujadilhum bil qur'ani fa innal qur'ana dhu wujuhi yace in ka je za kai jayayya da su kar ka ja musu aya alaramomi ne kana jawo aya kafin ka kai sun karasa maka ita za su iya ma karanto maka aya ta baya yace wajadilhum bis sunan ka ka ka musu hadisai ne so da ka sayyidina sayyidina abdullahi ibn abbas ya tafi da su yace menene matsalar su suka ce sayyidina ali kafiri ne wal iyazu billah me ya kafirta shi suka ce abu uku suka lissafa waɗannan abubuwan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ja da su ya kawo musu hujjoji da yawansu suka dawo suka ce sun tuba sun gane abin da suke kuskure wata riwaya ta ce alal aƙalli mutum dubu hudu suka suka bar wannan ra'ayin nasu na kawarijanci wata riwaya kuma ta ce sun kai dubu takwas sauran kuma da da suka kiyarda suka ki gamsuwa da hujjojin da aka je aka kafa musu shikenan sai na ali ce to a yaƙe su aka tafi aka je aka yaƙe su su ne suka koma wajen da ake ce musu harura'u daga nan kake jin ake cewa akwai aƙida haruriyya ɗan khawarij da ake ce musu alharuriyya mun gane ai to shine wannan so daga khawarijanci fita da makami mutum mutum ya zo farkon abin da ke kawo shi shine zakewa addini abin da ke kawo khawarijanci shine zakewa addini sallar ka karɓa ganin ta fita kowa kyau azumin ka karɓa jin ya fi na kowa annabi haka ya siffanta khawarijawa shi za ku in kun suna sallah kuka zo kuna sallah za a yi gwar za ku ga sun fi ku iya sallah in sun fi ku yawan azumi sannan mutane ne masu karatun alkur'ani da yawa amma in suna karanta alkur'anin ba su fahimtar sa qur'anin baya wuce makoshin su baya shiga zuciya musu tasiri ba fikihu shi kenan mutanen da suka kafarta sahabbai to shi ne matakin farko ka fara raina yan uwanka musulmai ka rika ganin cewa duk kowa ba daidai yake ba kai kaɗai kake daidai kai kafi kowa tsarki kai waliyi ne sauran kuma duk baki daya musulmai kai ne to ana nana nan sai mutum ya ce ma ai duk sun kafarta shi nan in ka kafarta mutane sai ka halarta jininsu su ka mummuna aƙida ce saboda baya halatta musulmi ya dau makami ya kashe yan uwansa musulmai Allah ya fitar da mu Allah ya tsare musulmai daga wannan lalacewa وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله hadisi daga abu musa dai har yanzu abu musa lashari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an ar-rajuli yuqatilu shaja'atan a game da mutumin da zai zo yana yaƙi dan ya nuna jarumtaka mutum ya zo yana yaƙi dan ya nuna shi jarumi ne ta kashe mutane ta kashe mutane ana ihu ana masa ihu kamar an tara tubni shaddad an tara tubni shaddad na jahiliya a gani ya ce aka zo an aka zo yaƙi sunan shi kawai ake faɗi to shi ma ya yi yuqatilu shaja'atan kawai yana yaƙi don jarumtaka wa yuqatilu hamiyatan ko kuma mutum ya zama yana yaƙi don kare ra'ayi hamiyya shine kara wani abu da mutum ya yadda da shi na ra'ayi ba addini ba إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية قبيلة تاتاف تقوى حمية رأينا يا قوة حمية قسا تاتاف تقوى توشيني حمية أنا شين يزوينا ياك إذا كار قبيلة شا. هو كار جمعية سياسة ka zara makami kana yakar dan uwanka musulmi saboda siyasa wance yana jam'iyyar kaza wance yana jam'iyyar kaza ka kuma jam'iyyoyin gabaki ɗayan su ba na Allah a ciki ko akwai ta Allah ba ba ba wanda ta Allah ce a ciki ba wanda ake bude ta da bismillahir rahmanir rahim to duk wannan to me hukuncin sa wa yuqatilu riya'an da kuma wanda yazo yana yaki dan a gani dan a gani a yabe shi a ce yayi yaki wannan lafazin na riya zai iya daukan zai shaja'atan ya ciki domin riya eh, abin da ake ce riya shine mutum ya abu dan mutane su gani su yaba masa ko su yaba masa ko su biya shi ko su biya shi da mahmada ko su biya shi da ta'zimi ko su biya shi da jahi ko su biya shi da ajabu a biya mutum kila ta hanyar ayabai mahmada kenan a biya shi ta hanyar a girmama shi ganin da ake masa da ya canza ko kuma ja a bashi wani matsayi da bai da matsayin amma da aka ga wannan abu da ya yi wanda ya so dama a gani sai a bashi wani matsayi dan shi jahun kenan A ajrun ko kuma a biya shi da wani abu ila dukiya ce wannan ne ake ce masa riya to ayyu zalika fi sabilillahi a cikin su waye yake yi fi sabilillah waye yakin su fi sabilillah a baya ai mun karanta annabi ne ce wallahu alamu biman yujahidu fi sabili Allah kada ya san wanda yake yaki dan shi ni da kai ba za mu iya ma wani shaida mu ce ai wane yuqatilu fi sabilillah ba ba mu da hujjar da za mu iya faɗi Allah ne kawai ya sani Allahu alamu biman yuqatilu fi sabilihi Allah kada ya san wanda yake yaki dan shi domin abu ne al'amadul qalbiyyu abu ne da yake da alaka da zuciya mun ka hadisi mai ban tsoro a karatun baya hadisin wani sahabi da sahabbai suka suka yabe shi suka ce ai dan aljanna ne anan su ne ce dan wuta ne shi ana yaki mai riwaya ya ce sai na riƙa bin sa in ya can nima sai in yi in ne can ce har ya samu wani lungu can baya da ya samu wani lungu can ba kawai kenan sai ya kafa tsinin takobinsa a sama kawai sai ta baya haka sai ya kwanta a kai sai takobin ya cako ta cikinsa ya bullo ya mutu ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi dan aljanna ne qatilu na fi nar haka hadisi yace ko mutumin da ya kashe kanshi dan wuta ne ba a ce kafiri ba kullum na ja wannan na kan yi mana kashedi zaka ji mutane sun ce ah, wanda ya kashe kanshi dan wuta ne a ya kafiri ne a dan wuta ne shiga wuta daban kasance mutum kuma kafiri daban to kage yanzu gashi ya kashe kansa amma abin da aka gani me aka gani an gan shi yana ta jarumtaka a wajen yaki manzalla su ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wannan can ukun dukkanin su ba wanda yake fi sabilillah wanda ya yaki dan jarumtaka a yabe shi a ce shi jarumi ne ba dan Allah yake yi ba wanda ya yaki dan kare ra'ayi da kabilanci da bangaranci ba Allah yake mawa ba wanda ya yaki dan a gani a yabe shi a biya shi da yabo ko a biya shi da matsayi ko a biya shi da kuɗi ko a biya shi da a canza masa kallon da ake masa da girmamawa to dukkanin waɗannan ba fi sabilillahi suke yi ba amma wanda yake yin fi sabilillahi man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya wanda yake yaki dan dai kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya ya zama musulunci ke sama ba shi ya zama shi yake sama ba wannan hadisin yana da ban tsoro ba kawai a yaƙi ake magana yaƙi na makami ba a'a duk wani abu da za a yi na musulunci to ya kasance tunanin kai zama ɗaukakar musulunci kai ba ɗaukakar ka ba kuma wani sirri duk lokacin da kai ke aiki don musulunci in musulunci ya ɗaukaka kai ma za ka samu ɗaukaka in duk mutanen duniya ba su san ka ɗaukaka ba to na lahira za su san ka ɗaukaka ɗaukakar da kuma ake nema ke domin ɗaukakar duniya tana da ƙarshe tana ma da iyaka ko ka mutu ɗaukaka ta ƙare ko kuma da ranka ma ɗaukaka ta ƙare yanzu irin shugabanci da ake badawa a ce shekara hudu mutum zai yi bayan shekara hudu sai ya dawo kuma ka gan shi ba fashi ba ne da motar da yake shiga ba irin ta zai shiga ba masu tsaron sa yanzu ba wanda da ba zai iya kaiwa kusa da shi ba yanzu kawai sai ka gansa a wajen taro har ma yana dan tabo shi suna fira tare haka tana faruwa ko ba ta faruwa amma muƙamin lahira da matsayin lahira to wannan na dindindin ne na har abada ba yi da karshi kuma kullum karuwa yake ba raguwa yake ba matsayin da zaka samu a lahira to kullun da ɗuwa yake ba raguwa yake ba sabanin matsayin duniya akan kai matsayin da in ka kalli mukamai da ake badawa a duniya to sukan dallashi sukan dallashi wani sai ka gansu suna ragewa kullum ana cewa wane ne shugaban kaza ko wane shine kaza yawan shekarun da yake sai kaji yana fita a cikin zukatan mutane girmama shin da mutane suke sai kaga girmama tana ƙasa to mutum ya nemi ɗaukaka a wajen Allah ba a wajen jihadi kawai ba duka wani fage da za a yi ma Allah aiki to ya zama tunanin mutum musulunci ya sama ba shi tunanin shi a ce shi ya sama ba in musulunci ya sama to shi ma ɗaukakar sa ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika sawfa tusalu innahu la zikrun laka wa liqaumik zikrun laka sharafun laka qur'ani daraja ce ga annabi sama da kuma al'ummar zikir sharaf ake nufi daraja so daga lokacin da Qur'an musulunci ya zama ya sama to kai da kake masa aiki kai ma za ka yi sama amma kar ka nemi yin saman ka ka nemi yin saman musulunci wannan ita ce ka'ida sannan hadisin yana karantar da mu ashe duk jihadi da za a yi na musulunci to ya zama Allah ake nufi duk waɗannan ladaddakin da aka tanada mai jihadi za a ba shi dama ya ceci mutum saba'in daga cikin danginsa za a mushi kaza za a mushi kaza amma fa sharaɗin shine ya zama dan Allah mutum ne idan ya zama akwai nau'i na riya ko kwayar zarra ne a cikin zuciyar mutum lokacin da ake jihadin nan to ba fa'ida da wannan ladan yi aikin banza in aka kashe shan kashe banza wuta zai tafi to ina amfanin baɗi ba rai so da ka kyautata niyyar nan a rayuwa ga baki ɗaya babban aiki ne eh, aiki ne mai wahala an sani imamu sufyan al-sawri rahmatullahi alaihi yana cewa ma alatu shay'an ashadda alayya min niyyati yace wallahi ba abin da nayi kokarin magance matsalar sa na sha wahala fiye da matsalar niyya fiye da matsalar niyya shi in nazo ina ganin kamar niyya ta ta tsarkaka sai kuma shaidan ya bujugo min ta wata fuska kai ɗaya daga cikin magabata ma yake cewa ai ai niyyar ka ta inganta sai ka ji a ranka cewa ba ka da niyya eh ka ji cewa ai yanzu niyya ta ma mai kyau ce to riya ne shi babu ne shi yasa kake cewa akwai wannan shi ne to da wannan shi ne ƙarshen kitabul jihad a cikin wannan littafin kuma shi ne kitabi na kusa da ƙarshe a cikin wannan littafin ga baki ɗaya wato mutatul ahkam sai litta kitabul ishqi a karkashin sa kuma akwai babu bai'ul mudabbar insha Allah za mu bashi sai karatu na karshe na gaba kai sati mai zuwa sai mu karanta hadisai ne kwara hudu mala ya kawo su kuma kusan duk suna da alaka da juna suna bayani ne akan bawa da kuma 'yan tashi kamar yadda muka ga kitabul jihad hadisi babu kitab ne da ya kunshi hadisai da yawa na farko daga ciki hadisan sun yi bayani akan eh, cewa asali zaman lafiya shine asali a cikin musulmai al'aslu fil musulmi da sil asalin musulmai su zauna lafiya kullum jihadi far'un ne yaƙi far'un ne zuwa yake daga baya amma dai asali shine a zauna lafiya saboda annabi sama ya ce la ta tamannu liqa al aduwi wa sallallahu al afiyata amma sai ya ce wa idza laqitumuhum fasbutu ko fasbiru kaga kaga akwai wannan sannan eh, hadisin ya karantar da mu eh, in har akwai abu musulmai bai kamata su zauna kuma ba sa shirin jihadi ba kullum musulmai ya zama suna ribasi ribati alama ce ta cewa musulmai a shirye suke in jihadi ya zo za su ribati shine musulmai su su zama suna tsarabo da su kada magabtansu waɗanda ba musulmai ba su shigo su musu ɓanna ko su zo su yi musu kifaɗa ɗaya kwala ba da shiri ba annabi sama ya faɗi lada mai yawa a game da wannan ribatsi din muka ce a wannan zamanin in an ce ribatsi malamai suna cewa duk wani abu da za ka yi domin ka ba musulunci gudunmuwa ka a zama Allah ka ce ma musulunci hanci to nau'i ne na ribatu nau'i ne na ribatu sannan bayan haka cin hadi a cikin babin ko kitab din annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu falalar shi mai yin jihadin ko dai ya mutu ya shahada ko kuma ya dawo gida ga lada sannan kuma ga ganima ga lada ga ganima sannan ko da ciwo mutum aka ji masa a wajen jihadi an faɗa mana gwaggwabin ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar masa da sauran hadisai da malam ya kawo su duk mun yi bayanin su a lokacin da ake darasi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara ganar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaci addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya albarka a cikin rayuwar mu eh, littafin da ya kamata mu karanta a gaba bayan wannan ya kila yana iya yiwuwa kafin azumi a fara karantawa kila kuma ya kasance kila ba za a iya karantawa ba Allahu alam amma dai mutane su tanada littafin da zamu karanta bayan wannan shine at-tajridus sarih mukhtasar sahih al-bukhari na al-imam az-zabidi shi zamu karanta ya kamata a karanta bulughul maram ko riyadus salihin littafai ne da yawa ana karanta su a unguwanni saboda haka babu bukatar sai a ce kowa sai ya karanta kowane malami shi ya karantar da waɗannan littafan so da ka za mu karanta littafin a tajridu sarih littafi ne mujalladi ɗaya muktasar ne na sahihul bukhari hadisan da limamul bukhari ya tara su a cin sahihin sa shine wannan malami al-imam zabidi rahmatullahi alaihi ya rairayo ya shiro mana wasu hadisai waɗanda suke eh, masu matukar muhimmanci sannan kuma ya goge isnadinsu. sannan kuma ya zaɓo wasu babubuka ba duka babubukan sahihul bukhari ya kawo ba littafi ne mai mahimmanci sosai kuma malamai suna ba da shawara dukkan mutumin da ke sanya karanta hadisi ya dirasa ta hadisi to kafin ya shiga alkutubu sitta wato littafan waɗannan manya-manyan littafai na malamai to alal aqal ya karanta wannan littafin sai ya zama masa shimfida a game da sahihul bukhari in ya zo karanta sahihul bukhari da isnadansa da mukarrarat ɗinsa da tahwilatu sanad ɗinsa sai ya zama ya masa sauki domin dama ya san da yawa daga cikin mutum ɗin hadisi sannan littafin mu ba zai zama ya mana wahala ba sosai domin dama umdatul ahkam muka karanta umdatul ahkam shi kuma littafi ne da babban malami al-imam al-jama'ili ya tattaro mana hadisan da al-imam al-bukhari da muslim suka yi ittifaki akai kenan za mu tsinci hadisai da yawa a cikin at-tajrid sarih wanda mun karanta su a cikin umdatul ahkam mun gane to wannan shine littafin da zamu karanta insha Allah ta'ala karatunmu na aqida da muke yi shi ma mun kusan gama littafin al'ubudiyya ina ganin darasi ɗaya rage mana Allah ya sa muna da rai littafin da zamu karanta shi ma na gaba a nema at-tuhfatul iraqiyya fil amali al-qalbiyya na al-imam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi shine littafin da zamu karanta sai ya zama kusan kila lokaci ɗaya za a fara karanta waɗannan littafan ko kuma kila ɗaya ya gabaci ɗaya da sati guda gwaggwadon kila shimfiɗar da za a yi ma kowanne Allah madaukakin ki ya ganar da mu na farko a tajridu sarih shine na nan masallacin shine na hadisi a tajridu sarih mukhtasar sahih al-bukhari na imam az-zabidi akwai muktasarat na bukhari daga cikin wanda suka fi shahara akwai biyu akwai wannan a tajridu sarih akwai kuma mukhtasar sahih al-bukhari na abu jamra to kada mutum ya je nema a tajridu a bashi na Abu Jamra sai dai in zai aje ne ya karantawa da kanshi ba shi yake nufi ba tajridu sarih in mutum ya ce tajridu sare an san shi duk masu da littafai sun sun san me ake nufi da shi sai shi kuma wancan shine at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al na shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi su ne littafan da suke gabanmu insha Allah ta'ala Allah madaukakin saki ya taimake mu ya mana jagoranci Allah ya marayuwar mu albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi